a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni ce Zahra Aminu Fage wanda zan gabatar muku da shirin baki ɗayansa. jama'a kamar dai yadda kuka sani wato a kowace ranar laraba shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau ma za mu magana ne akan kalubalen mai takaba. namu zai karkata akalarsa ne kan ire-iren kalubalen da mai takaba ke fuskanta. A don haka ne wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu buɗe wa 'yan uwanmu mata layi domin su kira su ba da tasu gudunmawar kan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro za mu fara da filin tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi zauren namu. To Binta, bismillah. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe. a yau muna tare da mata ne waɗanda za mu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'aurata mata da yawa a cikin arewacin najeriya na fuskantar ƙalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen suka rasu kuma aka bar su da yayaye washin wasu irin kalubale ne matan nan suke fuskanta kuma yaya rayuwa takan kasance musu bayan mazajen nan sun mutu sun bar su a wannan zaure dai muna tare da malama hafsa da kuma malama binta wannan zaure namu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafe mu matsaloli wanda za mu warware wa kanmu kuma mu warware masu saurare malama ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki yau miji ya mutu ya baki kina fuskanta kalubale kala-kala tunaninki ya zaki ki fara da yaran nan ya makaranta mm. ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mata an baki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin bai wata uku ba ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kaba siran da kika haihu to kina ta yi to za ki ga wani abin idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a sa maka ido mm. to yanzu ni malama abin da ma na fi ba a tunanin mm. wannan ba a fara tambaya yana da bashi ba a wannan tambayar hmm. su dai bukatar su a tattaro ne ya bari a to kenan ɗaya daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali mutum shi ne gadan da miji ya bari shi ake fara dubawa ba hmm. matsalolin da ku kuke ciki ba akwai abincin ci ku nawa suna cikin lafiya da waye yaya da kowace aka mata mutuwa ko da irin mutuwa ne ta shiga cikin wani yanayi yaya aka nan na so kika fito daga cikin wannan yanayi eh, wannan yanayi kan yanayi ne na tashin hankali mm, wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. dan gaskiya da ana sanin halin da mata ke shiga yau a ce mijinka ya mutu mm. wallahi wani abu ma ba za a yi maganan dukiya ba saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin hankali musamman idan mijin fari ne musamman idan mijin fari ne kuma ga wani tashin hankali wanda ke a kullum ba za ki mantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba kike ga yaran ki babu wannan uba wanda ba su da wani wanda zai kwafe mishi su wannan gurbi na uba to ina wanda mun kasance yanzu kowa kan shi ya sani a dangin ma gaba daya rayuwar ma saboda abin da yasa na ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya ce eh. uwa ko za ta kuka za ta yi kaɗan ne so yanzu an kasance sai a da Allah yana faɗin maraya faɗin maraya faɗin maraya amma yanzu in an yi muke mutuwa ke uwan 'ya'ya ke aka bari da wani 'ya'ya wato shi ya ja muku kenan da ya tafi to kusan abun haka yake ne kusan haka yake ma ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo yaya. iyaye da addini ya faɗi eh. kukan ya mace zai zama da sauki to sai uwa ta zama ke kika haifa ke zaki lashi duk wani wahala da zaki ki san yadda zaki yaran nan za su rayu ke zaki kuma ke ce za ake nema ki ɗebe musu wanda ke ba za ki ɗebe musu wannan kewa wannan kewa a ba a maya gurbin shi a iya maya gurbin shi amma yau da muna da kara kamar yadda da kuma ayan da addini mu ya faɗi za a samu sauƙin wannan al'amura saboda ai zai zai zama na unguwan nan akwai da kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma shi sa kullum nake faɗin al'ada yanzu ana barinta al'amuran mu na yanzu ya bambanta da na da wanda da unguwa a unguwa ma idan aka mutu aka baki kina gama kukan nan na kwana bakwai mutanen unguwa su kawo miki agaji sai ki kwana arba'in ma ana bada abinci a kai ga yan uwa mm. za ki ga ana kawo wani ma unguwa rayuwa ko kuka za ki ga ya ɗauki ƴaƴan wanda yanzu yan uwa ma yan uwan shi ne fa na jini gudun shi gudun ƴaƴan su ke wato nauyin kowa yana gudu kowa nauyin yana gudu to idan mace kuma tana tana da kuruciya kuma ba wannan ya kenan eh to nan ne ma babban matsala yake mm. babban matsalar da muke fuskanta a idan dai gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara mm. in bakin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani mm. ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah ce ya ɗauko wasu mukarai. a ce wai an kawo 'ya'yan eh, ki sauran da 'ya'yan suka amfani da su gila ko ba su ba mm. ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina gano ko almajirin gidan ki kila kila ya fi karfin wannan yadin a da za a dauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane dinki ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba sai ba ruwan su da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwar shi za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa gado da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar waɗannan ƙananan yara ya za a yi rayuwar su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a yi matar da su idan uban su na da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samun ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi ya samu oh. to su ma za su samu wato inganta rayuwar yara dukuna inganta rayuwar su ba a wannan sai kika ce inganta rayuwa ma mm. sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaje wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar namu masan hausawan mu kamar kin ga muna da abokanan zama mm. su yadda suke yin rayuwar sai ki ga mace ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda mene saboda yadda suka shirya wa suka planin rayuwa tsakanin mata da miji zaki ga namiji mm. shi a duk yadda zai iya taimaka wa mace ta tashi wato ya gina mata ya gina mata ya nuna mata rayuwa wanda koda ba shi za ta tsaya aw shi sa nake ganin madan suka fito su eh, je kasuwa ma'aikata ne su yi eh. yi kai baya eh, saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe fa akwai wanda akwai akwai ran da mani ba mm-hmm. to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutaka kamar yanzu kamar gurin aikin mu mm-hmm. akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan in salarin su tare suke suka akan in salarin haka naji ake ciwo maganin abinci suna cire kuɗin abinci mm. suna cire kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwanta na gobe ya canza saboda in ka da wa shi ka taimaka wa mm. haka ne to ke an kulle ki a gida baki san fari ba baki san baki ba yau a ce kwatsam miji ya mutu ta ina zaki fara to kuma gashi zumunci ya fara wani irin rawa eh, zumunci gaskiya yanzu ido ake mawa da zarar an kai ka an watsa ƙasar nan mm. magana ta ƙare kowa tashi tafi shi kowa tashi tafi wanda inda zaka tashi sai ka sha mamaki to haka yanzu rayuwar mai kasance saboda haka yanzu maza su da kokari suna taimakawa mata saboda baka san gobe ba saboda ke malama na ji bayanin mm. malam ba bahaushe bai yadda matar shi ta san sirrin shi ba sai ɗaya ɗaya to wani ma za ki ga zai mutu ya wani dukiya da wani tattalin ba ta taba jin labarin shi ba a wani gari za ki same shi da garken shanu don yana da gidaje da abubuwa ba ki taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu in Allah ya sa wanda aka ba amana ne amana ne in ba haka shi ba shi dukiyar shi bayan wanda ke wani za ki same ta a kudanci wani za ki same ta a gabasa mm. wani za ki same shi a arewaci mm. ke ba ki sani ba kina tsakiya mm. to sai wanda Allah ya duba ya sani wannan duran da aka ce ba ran mutum yawa kai ma baka sani kun baki samu masu imani ba wani abu wani ma sai kiga kina nema a gurin shi dukiya mijinki ce yake ci yanzu da ma ido ake ne a kuma kin je kamar ido ya maula kin je maula to kila kuɗin nan ma namijin ke ne ake tuya to mazan nan dai kamar da yanzu nan ta ce kabilu suka yi shin suka yi shin ba wai dan ma mutuwa ba dan dai kawai ko gobe me zai ta faru amma mu ma da kai malama ina dawowa gare ki in baki hujjoji namijin malam bahaushe shi a tunanin shi fa ɗaya namijin da yake tunani ya zauna da mace ɗaya to to ta ya za a yi ke kike tunanin za ku haɗa account za ku haɗa account ai sai ku gina gida tare kuma namijin bahaushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu hmm. wai kuna nufin suna muku bakin ciki eh, nan sai ki ji ana yana cewa tana min rashin mutunci tana min rawar kai hmm. tana min kasa hmm. kuma alhalin din rawar kan nan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka oh, saboda kuɗin da ja in bai ma ki ba zaki nema saboda yara ba wanda ya sani idan ya ke abin da zaki ci ba wanda ya sani ke dai ke kike nema saboda yawa wa'annan yaran kada ya wulakanta ranar da babu shi sa duk ranar da ba namiji yanzu mata ke shiga cikin wani saboda ba a riga an kore ba a da nema ba an killace an yi waye da aka samu maraicin ya taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya lambi bayan shi da yake yi. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta nisa ba ga ci gaban tattaunawar. To akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. na ɗaya saboda da tausayin ya'yan nan ƙanana ne mm. na biyu da tana da ciki wanda zai ɗauke ta lokaci kafin ta rina ta yayi dan mutukar ta ce bari tana haihuwa mm. a ya dan fara waye bari ta aure shi ma Ah, al'umma za su fara maganganu mm. duk da babu mai ciyar da ita ina da take samu ta ciyar da kanta auren da za ta sake yi na ina zai dan bata wani dama mm. ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri mm. to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka sun kasance ai bari kiji yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya batta kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce lasse gida ne an dai gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadata zuciyarka mm. iya kudin ka iya shagalin mm. to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ki ya ci banza ba idan akwai dan hali yau shi ne ya ga gidan nan mm. saboda haka shi kuma yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gidan ko ba zai taimaka miki ba dai mijinki ne. Wato kin aure amma kuma kike eh, ce fa ne. Eh kike ce fa ne mana dama haka ne. Wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama. Ya fito da halayensa. Ya fito da halayensa idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne. Sai ya nemi hanya sai kurau. Mm-hmm. Wani kuma wallahi yana sai har da wannan kalubalen muke fuskanta. Har da su muke fuskanta gaskiya. Sannan kuma su kuma ƴan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba. wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗu a hanya ya dinga ai wani eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗaya ya zo ya zama babba hmm. za a zo a ce ai dan dan uwanmu ne dan uwanmu ne dan uwanmu ne wala uwanmu ɗaya mu ɗaya da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta ƙara aure bai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi mahalli ya gina ba burin shi ya aure ah. mazan hausa ya ji daɗin rayuwa ya ji rayuwa ya tara 'ya'ya mm. to idan kuma 'ya'yan nan sun balle sun fi ƙarfinki sai a zo a ta zagin uwa a ta illata miki 'ya'ya da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe mm. idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce mai laifi idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi sakaro za a dinga dan wanmu ne wallahi tala uwan mu dai mu dai da shi professor wani din da kuke ji ana faɗa ko sanatawa ne sai kuma kokarin ma idan ya bar gadan a cinye a nuna miki ke ba komai ba to sai a ce wai sumunin ta kaba ne za a ɗauka a baki su za su rike miki. Za su rike da ƴaƴan kenan? Yawwa. To a lokacin ke baki iya rike dukiyar ba? Eh ke baki iya zama da dukiya ba su ne suka iya zama da dukiya. Daga nan za a ci dukiyar. sannan a rasa yadda aka yi da ita sai a dawo miki da 'ya'yan ki da an ci moriyarta su sai ke ci gaba da wahala da yara mm. yaran ki gaba mai zuwa ma irin ba ni kadai ba har ne sauraro zai so ya kara fahimtar wannan ah, wannan abin da kika kawo maganan kadan nan mm. wato in kika samu aka baki wai tumuni aka ce ko ba. Eh, aka baki daki daidai iya abin da shari'a ta ce shi ne na gina gadan mm. yaran ki ko sun kai goma in haku kana da yaya ya kai biyar ma kana da hankali so su a lokacin tarbiyyar su da yadda kika rene suka fara zama mutane duk baki iya ba lokacin da dukiya ta zo ne ke baki iya sarrafa ba ko na saboda kina mace baki iya ba ne akwai wani abin da yake shigowa akwai son zuciya akwai rashin tunani za ki ga wanda za a ce za a dauka a ba gado yan uwan shi fa duk sun san waye shi a hali eh me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama mm. in ɗauki nama na in ce ajiye mu kina ganin ajiye nan za ta yiwu an ce da kyar to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai dinga yi wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba tausayin mu yayi sai ki ga wai makocin da kuka zauna da shi ba ku hada ko muna da karancin tausayi ya ya fi nan da Allah ya ya daura mishi wannan lalura ba shi daura maka hakan Allah ya jarabce shi mm. wannan zama da maraya duk wanda ya duba maraya yake kokarin duba maraya talauci da yunwa ba zai same shi ba amma mu sai muka wurga mu abin hannun maraya ne shine muke so wanda da an mutu mu kwashi dukiya to shi kuma wanda ya tara gashi ya tafi ya bari eh to ai kai zaka yi tunanin ba zaka tafin bane shi sa kullum nake janyo hankalin mutanen mu su gane cewa mata na shiga wani hali na wahala yau aka ce mijinta ya mutu kuma halin ba zai zama mata ita kadai ba zai yi illa ga waɗannan 'ya'ya da aka basu a matsayi na marayu wanda za su sai kiga yara sun watsi a duniya sai kiga uwar ba za ta iya ba shi da wanda Allah ya daura mu aka ce yau mace ne da namiji za su duba shi sa Allah ya ce ina tausayin maraya ina tausayin maraya saboda maraya abin tausayi to sanya ita kuma uwan nan ba yau waɗannan yara suna ƙarƙashin ka kun ta ba za ta iya ba shi za ki ga marayu yau ga su kiga wani na dako wani na ga su nan a gari wani ma sanadin maraicin nan yake shiga wani rayuwa wanda rayuwar shi ya lalata ta to yana neman abin da zai ci yana neman abin da zai ci uwata tashi tana nan ku bakwai ne takwas a ɗaki ɗaya hayan ma kullum ana kawo miki farmaki za a mm. kore ki in baki biya ba za a kore mm. ta fita buga kuma ko ta koma gida ba karban ta za a bai ta ma dai saboda nauyi saboda ƴaƴan nan kuma in ta koma uwar ta na da daki daya da tsufa ga tsufa ga ƴaƴa dole ki ta buga buga a rayuwa ki ta buga wata ma ki ba baki samu ba wani ma sai dai zo ba ƴaƴan hakuri yau kin ba yaro uyi gobe yaron nan bai kawo jibiya fita babu wanda zai gaya mishi ya ji fa saboda sanda yake bukatar ku ba shi ba hmm. to shi kuma lokacin da zai tashi abin da ya gada babu wanda zai saurara muwa fa hmm, hmm, to shi yasa mace duk wanda aka bata da ƴaƴa take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen mu ku dunka tuna abin da Allah ya faɗi game da maraya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana masifa dan yanzu ka shirin da ake da wa yawanci marayun su ce tashi wanda aka kale aka kale a kiwon duniya mm, sai ya gani dan ya dau bindiga ma ya kashe mutum ba wani abu ne shi ma an bar shi a titi shi ma an bar shi daga nan kuma an bar shi a titi mm. to saboda aka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurari mm. zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne dan lokacin da yake bukata a tausaya masa ba a tausaya ba koya mishi tausayi ba wani yake mishi gashi to saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce to mutane kalubale gare ku sannan kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu rauni ce da irin waɗannan matsalolin da suka shiga kika ta ɗauki wata rayuwa daban saboda dai ta kawo ma marayinta mm. to kowane hanya za ta shiga ke da hanya eh za ta kawo abu ciwo ƙananan yaran za ta shiga saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya mm. wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali an mutu an bar miki yawa ta da suke bukatar kulawa da neman za su yi aure yawa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ta ba islamiyya ba ko ɗaya ni na ga matar da in kika shiga ɗakin ta marayu gare ta in ruwa yana zuba ita ce koma daga gefen can ki tsaya saboda ruwan nan da yake zuba ba ta da yadda ba ma yadda za a yi a gyara ba ta da yadda za ta yi ba ta da yadda za ta yi balle abinci babu magana to a kin ana ta abincin ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ci shi dole ne duk wani mai ya tashi yau tun dare kike tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jibi kuma shi cikin da kika ganshi a kullum ko me kika bai san babu ba shi ko me aka mara kuma yaro shi ba ruwan shi da shi maraya ne fa shi da kawai ki bashi abu ya yanda mai uba zai zo ni mutane ma ban su gani kamar mutum yana da uba karkacin ne da kake hidimar iyalinka to ka duba wanda yau babu shi aka bar mu mace wannan bar mu mace macen kuma ba ta da shi wanda kuma ba a koya mata ma nema ba wanda ba a koya mata nema ba wanda ita ba ta san dama ita kullum tana gane miji ya kawo sai da kin wannan sai anan ne za ka gane cewa Allah ya hikima da ya ce a duba maraya a duba maraya so son ka mata so son ka masu sauraro har yanzu dai kuma muna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na kalubalen mai takaba. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yeah, yeah. To mun sami mu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana. Ok, suna na Sirajo Iftikar ina kiran ko daga Antau karamar kuma Kubo a jihar Kaduna. To Malam Sirajo yau shiri ne na mata zalla amma tunda ka kira mu menene ra'ayinka akan batun namu na yau? Eh, ai nake wa kamar da ake shirin gaskiya. saboda dan ma ba ku da lokacin yanzu gaskiya shi yasa amma akwai kalubale kwarai da gaske da yake faruwa tsakanin masu ba hello hello muna jin ka muna jin ka malam yawwa to shine saboda akwai kalubale kwarai da gaske a tsakanin masu ba kuma abin ya samu asali ne daga farkon zamantakewar iyali hello muna jin ka hello Muna jin ka. Yawwa, zamantakewar iyalin misali kila dangin mace ita ma can ita ma kan macen suna zama ne kawai tsakaninta da mijin haka kusan kallon hadarin kaji tsakaninta da dangin mijin ta kenan. Yawwa, sai kuma. To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma mun samu daga jihar Taraba da wa muke magana. Uh, kuna magana da Oga Faris Karilamido. To Oga Paris eh, yau shiri ne na mata zalla kuma muna magana ne yau batun namu akan kalubalen mai ba In akwai yar uwa mace a kusa za ka iya bata waya domin ta bayyana mana ta bada ta gudunmawar. To, na gode Allah ya taimaka ba mace kusa da ni. To mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna da wa muke magana? lo angon ramma da ke garin samina kalera local government kaduna state to ka kirawo shiri na mata zalla amma menene eh, ai mata ne ai to muna jin ka menene ra'ayinka akan batun namu da ina jira ne ma mata na ma ni zan ba ku yi magana gaskiya ne to ai za ka iya kira mako mai zuwa rana ita yau wallahi a yanda nake ma ni na samu irin wannan muskilan da wannan mata take ta bayani akan shi ka ga mace miji ya rasu wai kaga yan uwan miji duk sun taru sun akan dukiya sun kyala kawai ta da wahala mu muna jin dadin wannan tattauna da kuke yi an gwara mara garin samina kalera local government babu loko huta lafiya inda da mace zan ba ta ta bakin albarkacin bakin ta a cikin wannan shirin mako mai zuwa za ta iya za ta iya kira rana ita yau mun gode an gwara ma yanzu kuma mun samu wani kira da wa muke magana na magana da mu daga Edo State To muna jin ka menene gudunmawar taka akan batun namu na yau. Gaskiya wannan kalubale ya yi wallahi yawancin ni a gani na yawancin matsalolin da ake samu a arewa akwai marayu da yawa waɗanda aka yi banza da su. Mm. Wallahi ya kamata masu hannu da shuni da yawan su duka dauki mataki saboda matsalar ta yi yawa. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum Mai magana Hassan mai magana Hassan Dogo daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. To Malam Hassan muna jin ka. lallahi babu shakka yau kun tabo maudu'i ne cikin muhimmanci. Kuma ka dubi yadda eh, mata suke fuskantar kalubale a lokacin da mazajen suka rasu. gaskiyan magana ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya a tare a yaƙi wannan matsale domin sai kowane mai rai mamaci ne kai da kake ganin eh, ana irin wannan in ma kana jin daɗi to wata ran za ka mutu kuma in ba a sa'a ba iyalanka za su iya shiga cikin irin wannan abin da ake tattauna a kai ya kamata a ce mu rika faɗakar da musamman mata saboda za ka ga mace ta mutu nan mai gida ya rasu amma za ka ga mata yan uwanshi ko kannai ko wani lokaci ma har da mahaifiyar in ba a yi zaman daɗi da ita matar ba to za ka ga ta shiga tsangwama iri-iri har ta kai lokacin da ta gama ta kaba wani al'amari dai ya kamata magidanta a duba shi muna fatan ubangiji Allah ta kawo mana mahita akan wannan to mun gode malam Hassan yanzu kuma sai daga jihar Niger da wa muke magana muna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba To Malam Ibrahim mai wankin hula ka dai ji maudu'in namu na yau menene taka gudunmawar? To masha Allah gudunmawa wannan mai magana na yanzu ya riga ya gama magana ta abin da ake so a faɗa riga ya faɗa. Sai dai ƙarin bayani game da ainihin waɗanda ake mutu ake ban musu ainihin gado matsayin amana a gunsu. Su tsoron Allah a rika sa a fitar son zuciya a rayuwa mutum ya tuna kamar wannan ba wani da ya faɗa mutum ya tuna shi ba a kwana a tashi ba doron duniya zai fatta ne. saboda haka ya kiyaye da haƙƙin waɗanda ke ƙarƙashin shi ya ƙarin bayani da zai a kai. To mun gode da wannan kira naku. Mun gode da wannan kira naku a yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan kalubalen da mata ke fuskanta a bakin da muka gayyato a yau. To mun samu wani kira daga Kwantagora da wa muke magana? Assalamu alaikum kina magana da Abdulhamid mai gyaran TV angon nasara kwanta gora. To Abdulhamid yau dai ka ji maudu'in namu menene ce taka gudunmawar? Eto eh gaskiya babban gudunmawa na shine dai mu ji tsoron Allah. Domin gaskiya duk wata mata wadda maginta Allah ya marasuwa to wannan matan gaskiya abun tausaya ne musamman 'yan uwan miji yanda suke da zarar dan uwansu Allah ya mai cikawa sai su zo su ba abun da ya dame su sai ya za a su samu dukiya su haye ma ba su la'akari da cewa ga ƙananan yara ƙananan yaran na wa'anda ba san koyi ba dole sai a To da alama mun rasa Malam Abdulhamidu ga daga jihar Taraba da wa muke magana. Kuna magana da Malam Cindo a kwana daga jihar Taraba. To Malam Cindo a gurguje menene taka gudunmuwar? To, guduma abin da nake so in yi magana a kai ko kuma in jawo hankalin masu irin wannan hali su tausaya. Su duba halin da ake ciki a tuna za a ji a game da Allah. Kuma duk wanda ya ci amana ko na marayu to tabbas ba karshen shi ba zai kyau ba. Shi da nake jan hankalin masu irin wannan To mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya.